Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. uwar Yin azumi ibada ne sai dai kuma bincike ya nuna cewa yin azumi yana da matukar muhimmanci wajen inganta lafiyar jikin ɗan adam. Kaɗan daga cikin muhimmancin azumi ga lafiyar mutum sun haɗa da rage yawan sukari da ke cikin jikin ɗan adam da kuma kona kitsen da ke cikin jiki. Haka kuma yin azumi na taimakawa wajen rage kiba da kuma inganta lafiyar zuciya. Haka kuma yin azumi na taimakawa wajen inganta garkuwar jiki wanda hakan yake taimakawa wajen kare aukuwar cuta ko kuma idan ma cutar ta auku ba za ta yi tasiri a jikin mutum ba kamar yadda muka yi bayani a satin da ya gabata wannan ya sa shirin lafiya uwar jiki na wannan makon kuma na biyu a watan ramadan zai yi magana akan yadda mutane za su kula da kansu duba da cewa ana gudanar da azumin ne a yanayi na zafi da kuma yadda waɗanda ba su da cikakken lafiya ko kuma masu fama da cututtukan da ke da buƙatar shan magani kullum za su kula da kansu domin gudanar da azumin su ba tare da wata matsala ba tare da ni a cikin shirin akwai dr Muslim Bello Katagum na asibitin Ni'ima da ke jihar Bauchi inda ya fara da yi mana bayani kan yadda ya kamata mutane su kula da kansu a wannan lokaci na azumi ga kuma yanayi na zafi. Likita gare ka. Manya-manyan kulawan dai su ne guda biyu. Na farko dai yana da kyau mutum ya kasance ya yi sahur a lokacin da ya kamata a ce an yi sahur. Wannan kuma ya haɗa da cin abincin da mutum ya, ya saba ci musamman wanda akwai carbohydrate a ciki saboda carbohydrate food that are rich in carbohydrate irin su shinkafa tare da other food that suke da da starch sosai a cikinsu tare da irin su fruits haka tare da yawan shan ruwa sosai suna taimakawa gurin samun energy isasshe saboda wannan energy kamar yadda na faɗa a baya ana samun shi ne saboda sugan da yake jikin na adam sai dai amma da zarar kuma suga ya fara yin yawa wanda ba a bukata mutum ya zauna ya ta shan suga ya sa shi a gaba to akan samu dehydration wato sai kuma ruwan jikin mutum ya fara konewa saboda wannan sugan ya zo yana so ya sa shi ya fita so yana da kyau mutum ya daidaita yawan sugan da zai sha tare da yawan ruwan da zai sha zuwa ko wanda zaga su kuma sun ce in suka yi sahur yana ba su wahala wahala to na in har ka saba ba baka yin sahur ka fi so ka tashi ka sha ruwa to shi ma falla alhamd zaka iya abin da zai fi maka sauki sai dai kawai yana da kyau yayin da aka sha ruwa kuma mutum ya kasance ya dan sha ruwa da abubuwan da suke da kayan fruit yana da matukar matukan kyau a cikin adam yana kara vitamins din jikin mutum yana kyara ruwan jikin mutum musamman irin su kankana su lemu ayaba duk abubuwan da dai ba rasa na yau da kullum so su ma suna da matukar matukan kyau kuma in mutum ya sha su ya amfani da su insha Allah ta'ala duk abin da ya losing na energy da ruwan jikin shi lokacin da ke azumi to za su taimaka gonar replacement din shi da kuma inda ake samun zafi ko kuma mutumin da ya kasance irin sana'ar shi dole sai ya fita ya yi shi a cikin rana to gaskiya yana da kyau ya kiyaye ranar nan by all means sai dai in ta kama dole in dai har ta kama dole mutum kamar lebra ne a ce yana aiki na a ce siminti ko kuma a ce wanda suke gina gida ko wanda yake aiki a gurin traffic alal misali to irin wa'innan gaskiya the only option din da muke su shine yayin da suka yi aiki na kama a ce awa ɗaya zuwa awa biyu to yana da kyau su huta na kwatankwacin aikin da suka yi so kenan mutum ya awa daya yana aiki yana da kyau ya awa daya yana hutawa na biyu kuma dan a yi preventing heat stroke wannan heat stroke ɗin aka same shi ne yayin da aka samu tsananin zafi ko kuma tsananin rashin iska a rashin ruwa a jikin ɗan adam ga kuma rana yana bukan shi to sai ga mutum ya sake jiki ya faɗi wanda in ne ba an hanzari an kai mutum a asibiti ba ko kuma mutum ya samu ya kare azumin shi a take da ruwa to akan iya rasa mutum ma gabaki daya so yana da suka irin wannan sana'am yayin da suka dan yi aiki kuma su koma gurin inuwa in akwai ruwa kusa suna watsawa a jikinsu suna samun iska wannan sa ruwan da za su yi a jikinsu wato kamar a ce ruwan famfo kenan alal misali to sai mutukan ragewa su saka wanda suke da hali za ga sun dan samu kamar bawo sosai sun shiga ciki sun dan kwanta a ciki to wannan dan ruwan da su zauna a cikin yana rage musu jin wannan radadi na zafin so kenan a takeicen taketawa zama a inuwa ko kuma mutum yana da hali gurin AC yana cikin manya-manyan hanyoyin da suke taimakawa matuka gurin rage radadin azumi musamman lokacin da ake da tsananin zafi to likita ta yaya masu fama da cututtukan da ke da buƙatar shan magani kullum kamar masu fama da ciwon siga hawan jini su kula da kansu da ma yadda za su sha maganin su to yadda za su fi kulawa da su dai babban shine is depending on severity din condition nsu wannan kuma dole sai mutum ya je asibiti ga wanda ya kasance ciwon sugan su yana daidaita saboda in sun sha magani ba laifi in su yi azumi ga wanda alal misali kuma suna da hawan jinin da suna warin controlling din shi to alhamdulillah faɗuwa so daidai da zama. saboda azumi yana taimakawa sosai matuƙa gurin saukar da hawan jini because of bayanin da na yi a baya wanda yake takarwa gurin su dehydration and etc haka so lokacin shan maganin wanda yake da ciwon suga ne kamata a fi tunawa gaskiya based on bincike ya dan fi so ya dan fi kyau a sha maganin shi wannan anti diabetes din kenta bayan an sha ruwa wato yayin da mutum ya kammala shan ruwa kafin a je sallan asham ko kuma idan da sallan asham ba laifi sai a sha wannan maganin hawan jinin ba wai bayan an yi sahur ba in za a yi sallan asuba sai a sha maganin yana da kyau a sha shi ne bayan an sha ruwa saboda lokacin mutum ya ci abinci sosai suga mutum ya dan hau ya dan samu karfi to sai ya sha magani to shi kuma magani lokacin zai dan fara rage wannan sugan yana daidaita shi haka ma kuma in ya zo ya yi sahur to dan sugan da ya dan saukan to abincin da zai ci zai dan kara dan daidaitawa so sai dai kawai yana da kyau both situation na hawan jini da ciwon suga ma musamman wa'annan guda biyun mutane mutane suna yawan shan ruwa amma sai dai kamar yadda na faɗa based on severity din condition din mutum ne yayin da ya kasance kuma blood pressure ɗinka ko kuma blood pressure ɗinki ba wai wanda yake hawa bane cancan sosai yana yawan yin ƙasa ne ma ko kuma ya tsaya irin sha 115 na saman na ƙasan kuma 60 ko 65 gashi kuma kana kan amlodipine da lisinopril 10 mg alal misali to yana da kyau ka tattauna da likitanka don su gaya za su rage shi zuwa 55 mg saboda naturally dan adam ah, blood pressure shi yana raguwa yayin da yake azumi so kun ga kenan yayin da baka azumi 10 mg yana sa 10 mg na amlodipine allen misali da lisinopril abu ne sa ne example da su saboda su ne commonest sun da aka fi amfani da su a nan Najeriya so in dai 10 mg suna iya daidaita sugan jikin dan adam allen misali lokacin da baya azumi so kuma kenan ba yanda za a ce wannan 10 mg din za a ci gaba da amfani da su lokacin da yake azumi a ƙarshe mutum zai iya samun low blood pressure sai ka gaji jijiri sai ka ji kasala lokaci daya ka ji weakness of the body wani ma Allah ya sauke yakan iya sake jiki ya fadi sai an je an duba sai a ga bipin shi yayi ƙasa sosai wannan sai sai an zo ana ta sa su drip sai da dan Allah subhanahu wataala a iya shawa kan wannan matsala so da Allah sai a kiyaye irin yanayin shan maganin ba wai an ce kara sha ba a'a a sha sai dai kawai a je a samu likita ya kara gwada blood pressure din ga wanda suke da low blood pressure wanda suke da high blood pressure amma kuma wanda baya hawa sosai wace shawara zaka ba ma masu musamman fama da gyambon ciki wato ulcer ta yadda za su gudanar da azumin su ba tare da sun fuskanci wata matsala ba to da farko dai shi ulcer shi darasi ne wanda shi ma yake da matukan fadi and um, kuma is depending on ina ne mutum yake da ulcer din na akwai esophageal ulcer muna da gastric ulcer muna da duodenal ulcer wanda kowanne yana cin gashin kanshi wanda kuma duk suna nufin wani ciwo ne wanda yake cikin dan adam a wal'alla ta fannin inda abinci yake wucewa makogoro kenan ko kuma esophagus ko inda abinci yake zama wato shi kanshi you know gastric area kenan ko kuma inda abinci yake wucewa in zai wuce hanji wato duodenum kenan so duka wa'annan fannuka guda daya biyu ukun yayin da ya kasance ba a ci abinci ba ko kuma aka ci abincin da bai cancanci abincinta ba irin wanda yake da maiko sosai ko kuma wanda yake da yaji sosai ko wanda yake da gas ko wa'ensu wanda yake da wake ko ma ba a ci abincin ba da kyau alal misali ko wanda yake da tsami so dukansu za su iya triggering wannan ulcer din so gaskiya is depending on severity irin na ulcer din mutum akwai wanda da zaran ya kasance ya wuce awa uku bai ci abinci ba ko bata ci abinci ba to shikenan ciwon ciki ya kulla musu kuma sun ga da sun san ulcer din ne so irin wa'annan ka lokaci za su yi azumi na awa goma sha uku zuwa awa goma sha hudu gaskiya it may not be advisable yana da kyau kafin su ɗauki wannan azumin su je je asibiti a ƙara ganin severity din ulcer nusu in wanda alal misali za su sha magani ne in suka sha magani kuma zai warke to yana da kyau wannan kuma tun kafin a fara azumin su sha maganin nasu daga nan kuma insha Allah ta'ala abin zai iya zuwa musu da sauki amma in wanda kuma za a iya musu aiki ne alal misali to akan yi aiki sosai wanda da yawa mutane kuma suna guje wannan aikin so in dai kuma ba a je asibiti ba za a gane ulcer naka ko kuma naki na aiki bane ko kuma ba na aiki bane da zaran an gane na aiki ne to da Allah ka sallame ka haƙura a samu a maka aiki amma a ce alal misali despite an maka aikin ko kuma an miki aikin na shi kokarin gyara wannan ulcer din musamman ya muni ko kuma ya tsanani sosai still kuma kana experience wannan to gaskiya wannan azumi zaka iya samu malami ya maka bayani dan ya dakatar maka da shi saboda ba wanda dole mutum zai iya bane dan ana iya bukatar mutum ya ci abinci kowane bayan awa uku uku ko da abincin ma dan kadan ne kuma akwai irin abincin da ake bukata ya ci dan da kar ya daga masa wannan ciwo na ulcer din ah, da sai kuma uwa uba irin ruwan da mutum ake bukata ya ci gaba da sha saboda wannan har yakan yi jini wato ana kiran shi perforation kenan aka samu penetration duk wa'annan abubuwa ne wanda da emergency sai ga gurin ya bule kenan tsaban ciwon da ya ma mutum so kuma kar a bambance kuma yana da kyau ana bambance ulcer tare da other conditions akwai wanda ba ulcer yake da shi ba kawai dan ya dan ji yunwa ya dan ji murdan ciki sai ya ce yana da ulcer sai ya kama ya karya azumi shi to in dai kana da irin wannan halin to baya da kyau wanda mutum ya riga da ya je asibiti in an tabbatar da condition din ne via upper GI endoscopy aka ce kuma gashi is severe enough inda mutum zai iya hakura da azumi sai hakura da da shi amma mutum ya je da kan shi ya je yana shan ruwa saboda yana tunanin yana da ulcer kuma ba ulcer bane to wannan kuma zai gamu da Allah masu sauraron mu kada ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka kuma duka-duka abin da zamu iya dauka kenan a cikin shirin da fatan za a yi amfani da shawarwarin da likita ya bamu a madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka ganin shirin ya zo muku sai likitan da muka kasance tare da shi a cikin shirin wato Dr. Muslim Bello Katagum ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar ke ke cewa mu huta lafiya. A da